Bismillahi Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Rayuwar Suhailat kashi na talatin da uku. Ranar suna. Yaro ya ci sunan Bilal, tsayawa faɗin yadda shigar mai jago ya zama zai bata lokaci. Ta sanya kaya tsadaddu kala-kala tana sauya, ta yi kyau har ta gaji domin an yi mata ado mai ƙayatarwa da kuma zanen lalle tamkar wata amarya. Su zara ma an shiga an fita sai ɗaukar hotuna suke kamar za su ƙarar da kyamara. Bangaren su Amni da su Umma kau suna ta fama da jama'a. Sahaba ma sun yi taron su na dattijai a gidan dari Can suka yi nasu shagalin suna. An ci an sha an goge wuya da kaji. Bangaren Safwan ma ya haɗa nashi liyafar na abokai da 'yan aikin aikinsu. Sun yi walima mai ƙayatarwa gwanin sha'awa. Shi ma kam Safwan ya zuba kaya masu tsada. Ya yi kyau tamkar ranar ɗaurin aurensu. An yi shagalin suna lafiya an watse lafiya. Kowa ya kama kansa. ‘Yan nesa ma bayan suna da kwana biyu duk suka koma. ciki har da su Zara da suke ƙoƙarin fara jarabawa bayan kwana arba'in. Ami ta tsaya tsayin daka wajen haɗawa su haɗa kayan gyaran jiki. Mama ma ba a bar ta a baya ba, musamman ma ta yi mata haɗin turare na jiki da kaya. Sahara saboda zaman guri ɗaya ta yi haske da ƙiba ta ƙara girma. Little B ya ƙara girma da wayo. Kamanninsa da Safon ya ƙara fitowa sosai. Safon tun da Sahara ta gama wanka yake zarya zuwa gidan. Shi dai bai ce a bashi matarsa ba, amma dai ga dukkan alamu yana da buƙatar su kusa da shi. Hakan ya sa Abba ya ce a shirya mata kayanta a maida ta gidan mijinta. Dama Ami tun da ta kusa gama wanka take ta haɗa kayansu. Hakan ya sa ba su wani ɓata lokaci ba wajen shirya komai da nufin washe gari za su kai ta da yamma. Ɓangaren Safwan shi ma shiri na musamman ya don tarbar su. yasa an gyara gidan an sauya kayan furnitures ɗin gidan an sanya sabbi sai kuma ɗakin little b da yasa aka shirya masa har da kayan wasa da komai dai na yara wanda har ya taka yana amfani da su ya kashe kuɗi sosai wanda har sahala take ganin ya ɓarnata kuɗi ne kawai don ya ɗaura mata ya ɗaukar mata hoton ɗakin ya nuna mata ta whatsapp sai abu na gaba da ya yi domin ya ba ta surprise ya sama mata admission a nan kasu ta samu biology course domin tana burin ta yi zurfi a karatu har ta zama malama da yake tun dawowarsu daga makka ya sama mata makaranta ya sa ta isastu ta take lesson class lokacin da aka fara biyan waye ya biya mata haka ta zana jam da waye da tsohon ciki lokacin da Rizal ya fito ma ba ta haihu ba kuma ta samu yadda ake so shi yasa yanzu yi mata kokarin sama mata admission tana komawa gida ta soma zuwa makaranta ya sa an nemo musu wacce za ta taya ta kula da little washe gari Bayan sallar la'asar Ami da mama suka kai salar gidan mijinta. Sun samu mai aikinta wanda Safwan ya sama mata mai suna Lami. Yar dattijuwa ce kuma daga ganinta tana da cikar kamala, dan a natse take. Su ami suka taya Sahalar da shirya kayanta da na lulbebi, lulbilal. Sai wajen karfe biyar suka tafi su halar ta ji kamar ma kar su tafi su tsaya. dan ta ji daɗin zaman gidan sosai, amma wani sashi na zuciyarta tana jin tsantsar kewar da take yi na mijinta, ba zai bar ta ta bi su ba. Haka ta juyo zuwa cikin darar ta wuce da kicin ɗin don shirya masa abincin dare ta bar Bilal a hannun Baba Lami. brad rice ta yi masu sai jus ɗin zallar ruwan kankana da ta tace masu da pepe cikin ana kiran sallar magarba ta kammala har ta jera a danin ta miƙa wa Baba Lami nata a ɗakin da aka ware mata. Sai ta wuce ɗaki ta fara gabatar da sallar magarba tana zaune a gurin. Aka je kiran sallar isha'i ta tashi ta gabatar da sallar. har da shafa'i da wuturi na ta daura da addu'a sannan ta miƙe ta shige toilet don ta yi wanka har lokacin lilbilal yana hannun babu lami bai tashi daga bacci ba shigar ta wanka bai fi minti biyar ba safon ya shigo gidan ya fara shiga ɗakinsa ya rage kayan jikinsa kafin ya taho ɗakinta ya ji motsinta a baya Darat ya kutsa kai ciki kamshin turaren ta ya fara masa iso. Ya limshe ido ya buɗe ya karasa kusa da bahon wankan. Sahalar da take cikin kumfa ta kafe shi da ido tana murmushi, shi ma marta na murmushin yake maida mata tare da yi mata kallo kasa ƙasa cike da ɗimbin sha'awa. Bai ce komai bai cire jallabiyar da ke jikinsa sai kawai ya shige cikin ruwa, ya rungume ta kam yana sauki nan nauyar ajiyar zuciya. Ita ma ajiyar zuciyar ta saki sai suka ƙura wa juna ido. I miss your sweet voice whispering in my ear, you are strong arms around, me you are soft kiss and you are gentle touch. I just miss you, my hero, so badly. Sa'ila ta farta tana ƙara shigewa jikinsa. Safwan ya saki murmushi yana ƙarewa fuskar ta kallo da ta rufe ido. Bakinsa ya kai kunnanta, kewarki abu ne a gare ni da baya misaltuwa, amma an jima kaɗan zaki tabbatar da haka. Sai ya ƙare magana yana hura mata cikin kunne. Sa'ila ta zabura tare da sakin ƙaramin ƙara, sai ya ƙanƙame ta yana sakin dariya. Dukan wasa ta dukan wasa ta kar Ta sakar masa a baya tana kukan shagwaba. Sorry Angel. ya faɗa a kunnenta a hankali Sahala ta ji wani irin yar a jikinta ta rumtse ido tana sauke numfashi Safwan yana jin sauyin yanayinta sai ya shiga shan gefen kunnenta yar ƙara ta saki ta janye kanta da sauri tana neman ƙwace jikinta illa bai kar manta a inda muke fa ya kamata mu kare wankan nan mu je mu ci abinci na san kila yanzu Bilal ya tashi yana buƙatar abincinsa amma kin san duk abin da kika lissafo buƙata ta ce farko sauran sai dai su biyo baya kai yaya har da little din uhm, har da shi Kaman tashi ki min wanka ki je ki shirya ni dan yau so nake na ga yadda kika kika yi kewata din nan. Duka ta kai masa a ƙirji tana wasa sai ya dafe kun yana wash kamar ya ji zafi. Dariya ta sake sai ta zauna shi ma ya zauna suka shiga cuɗa juna. Tare suka yi wanka kowanne ya yi wa ɗan uwansa bayan sun idar suka fito ne ya jallabiyar jallabiyarsa ita ma dogon riga ta sanya na material. Mai kawai ta shafa da turare ba ta tsaya wani kwalliya ba domin ta jiyo kukan Bilal. Haka suka fito falo Saffron ya amsa Bilal ɗin. Baba Lami ta shige ɗakin ta bar su. Yaya kaga? Yaya kaga ashe wanka ashe wanka ma tai masa. Ako ta rage miki aiki dama amfanin ta kenan. Ni kam ina jin kunyar sa ta aiki dan naga tsohuwa ce. A haka zaki saba domin tare za ku yi rayuwa. Tana taimaka maki. Kawo abincin nan mace ana. Da ta miƙe tana miƙa masa Bilal tana nufi daina. Sun ci abinci sun koshi kana ta wuce ɗakin. Shi ma je ɗakinsa ya shirin ya shirin barci ya kwanta. Yana jiranta. Bata wani bata lokaci wajen shirya su ba, ta fito rike da Bilal a kafadarta. Yana barci ta nufi ɗakin mijinta. Bayan ta shiga ta kwantar da Bilal a gadonsa da Safon ya ajiye a gefen nasu kamar yana jiranta. Ta kwantar da Bilal ɗin, sai ya fisgo ta ta faɗa jikinsa tana dariya. Daga haka suka fara aika wa juna zazzafar sako da nuna tsantsar misin ɗin da suka yi wa juna. Da safe bayan sun natsa ne, ko da Sale ta fito ta samu babu Lami ta yi musu breakfast, ashe time ɗin da take barci Safon ya fito ya faɗa mata abin da za ta haɗa musu. Sa'ila ta je har ɗaki ta yi wa baba godiya. Kana ta miƙa mata Bilal da ta yi masa wanka ta shirya shi. Ta dawo falo suka karya tare da sakon. Bayan sun kammala ya ɗauke ta cek suka nufi ɗakinsa. Wani sabon shafin soyayya ne suka buɗe sai da suka natsa kana ya miƙe ya ɗauko wasu takardu ya zauna gefen sai na miƙa mata. Ko da ta duba sai ta ga sunanta manne a jikin. Ganin admission ne yasa ta yi saurin ɗago fuska tana sa Ya kanne mata ido yana murmushi. Yes, makaranta za ki fara. Insha Allahu. Da fatan hakan ya sa ki farin ciki, sannan ga kaki ɗinki kina. da na siya maki, ki haɗa da ta dadi kina zuwa makaranta. Sannan babu Lami za ta riƙa bin ki tana riƙe miki Bilal saboda ki samu sakewa sosai wajen karatu. Wani sa'un ɗan farin ciki ta saki ta miƙe ta faɗa jikinsa ta ƙanƙame shi tana dariya. Na gode mijina hasken farin ciki na. Allah ya ƙara arziki ya sa na fa haka ya kuma amintar da kai. Daga dukkan share. amin matata farin ciki na kuma shalele na. Yau ka fara cika min alkawari na saura abu guda da na ce maka sai nan gaba za ka man shi domin ban a lokacin ban faɗa maka shi ba. A kullum lokaci na naki ne ina sauraron ki ki faɗa duk abin da kike so na san insha Allahu ba zai gagare ni ba. Ka yi min alkawari ko me za ka min shi? Yes in dai bai saba shari'a ba. Ya Safwan da sauri ya ɗago ya kalle ta jin ta kira sunansa ya tabbatar abu ne mai mahimmanci sai ya tattara natsuwarsa. Na'am Blob ina jinki. Hmm, abin da zan nema a gonka mai nauyi ne, amma na san za ka fahimce ni. Ya safo ina so ka sani, Ami ta yi mana abin da ba za mu taɓa mancewa da ita ba, domin ta yi mana halacci da ko ita ce ta haife mu sai haka. kwarai kuwa, shi yasa nake jin ta tamkar umma, umma ta ce da ta su da ta dawo gare ni. Ina son faranta ran Ami har cikin raina, shi yasa na zame mata tamkar Bilal domin na cire mata kewarsa. Gaskiya ne, kuma na ji daɗin wannan bayanin naka. domin shi ne ya ƙara min ƙaimin wajen gaya maka muradina. Wai ki faɗi mana magana kin tsaya kina ta wani bayani ke nake saurare. Hmm, yaya ka tuna da wasiyar Bilal da yake cewa a tabbatar da mijin da Zara za ta aura na gari ne wanda zai kula da ita. Ina tuna, ke a ganin kiwa za ta aura bayan Dr. Hafiz, ai shi ma ya cika sharuɗan aure kuma na gari ne. Hmm, ban gaya magana ba ka katse ni, to ina jin ki. To dama abin da nake so da ka ce za ka cika min? shi ko ko menene shine ina so ka auri Zara domin kai ne mijin da ya dace ta kasance tare da shi saboda kai din na gari ne what kin san me yake faɗa kuwa kina cikin hankalin ki kuwa ban taba sanin cewa yarinta yana damun ki ba sai yau to ki sani kuma ki sa a ranki ba zan taba iya cika maki wannan alƙawarin ba ke kadai nake so kuma kin ishe ni rayuwa ba na fata Allah ya jarabce ni da ƙara maki kishiya domin rayuwata wake kaɗai ce na rufe wannan maganar yana kama faɗa ya miƙe ya ɗauki kiɗin motarsa ya fice daga ɗakin cike da ɓacin rai hankalinta ya mugun tashi ta bayanta tana masa magana amma ya ƙi saurararta har ya shiga mota amma ka san kayi min alƙawari ko kuma wannan ba abu ne da ya saɓa wa musulunci zan baka lokaci ka yi tunani amma ina kan bakata fitowa ya daga motar a fasace har ya ɗaga hannu zai wanke ta da mare sai kuma ya sauke kamar ya tuna wani abu irin sai ya ja ya kada kai kawai ya koma mota ya ce cikin ɗacin rai Ban san cewa kina son Bilal ba sai yau. Ban san cewa ba kya so na ba sai yau, amma ina so ki gaya min dalilin da yasa kika aure ni har kika zauna da ni bayan zuciyarki tana ga wani. Salad kin bani mamaki. Ya kare maganar muryarsa yana rawa. Salad ta zaro ido waje cike da tsananin tashin hankali. A'a, yaya karka ce haka mana, wallahi kai ne zaɓi na. Tace tana zub da Girgiza kai ya yi tada mota ya wuce domin a yadda ya ji muryarta ya san ta karaya zai iya jin tausayinta a kowane lokaci. Kuma dama maganganun da ya faɗa mata ya ce ne kawai domin ya bata tsoro ta janye maganarta amma ya san cewa shi ne kaɗai a rayuwarta ba san Bilal take ba. Sadar komawa ciki tai tana wasu wasan lamarin amma har lokacin a zuciyarta ta kasa karaya tana ganin taka ne kawai za su saka wa Ammi domin ta yi musu halacci. Wanka ta samu tai ta sanya atamfa doguwar riga, ta shirya sauri-sauri, ta ɗauki mayafi ta fito falo ta shiga ɗakin Baba Lami, ta ɗauki bilar ta mata mata sallama za ta je ta dawo. Ta fito ta buɗe motar da Safwan ya siya mata, ta shiga ta zauna ta kwantar da Bilal a gefenta. Ta tada mota mai gadi ya buɗe mata, ta wuce gidan dare. Ɓangaren Saffan ko da ta fita gidan dadi gidan Abba ya wuce domin ya yi wasu Ami godiya. Sa'adar kuwa tana isa ta samu mama a falo ta miƙa mata bilar ta zauna a gefenta suka gaisa. Kana ta tambayi dadi mama ta sanar da ita yana sa da ta je su gaisa. Da sauri ta miƙe don dama kunsa ta zo da maganar Saffan. Ta same shi kishingiɗe kan tirisita yana ganin ta ya tashi ya zauna. Maraba siji kalle, siji kalle da safen nan. Ba jiya aka maida ki ba har kin samu hanyar fita. Ya faɗa cikin zolaya. Uhm, kawai ta ce ta samu gefen kafet ɗin ta zauna ta gaishe shi da amsa fuska siket sai ta ɗaura da cewa dadi dama na zo ka ne da wata magana ce ina jin ki ki faɗa maganar ki nan ta kwashe labarin alkawarin da safon ya ɗaukar mata ta gaya masa sannan ta ɗaura da cewa yau nake gaya masa abin da ya ce zai cika min ko me in na faɗa to shi ne ya ce shi san ba zai yi ba Sali wannan wani irin abin da kike so ya miki da har ya ce ba zai yi ba bayan na san safon yana miki san da ba zai iya ma ba zai iya ma bijirewa umarninsa ba. Dadi zara na ce ya aura domin mu cika wasiyar Bilal akan cewa a sama mata miji na gari. Ni kuma na ga tunda tana son sa kuma shi ma miji ne na gari. Sannan hakan zai sa Ami ta ji daɗi domin ta yi mana halacci a rayuwarmu. Hmm. Dadi ya sauke ajiyar zuciya. Yana hango wuta da yaranta irin na Salad. Sai dai kuma hujjojin da ta bayar abin dubawa ne. Kin tabbatar za ki iya zama da kishiya? Jikalle ba na so ki abin da nan gaba zai zo ya dame ki. Ina so ki je ki zauna ki ƙara tunani. Dadi wannan abin ya daɗe a raina ina tunaninsa yanzu na ɓalle zuciyata na faɗa. Ba wai ba na son ya Safwan ba ne ni ina ganin mun zama ɗaya da su Zara kuma ba za ta cutar da ni ba. To shi kenan tun da kin amince. Da a ce shi ne ya zo min da zancen ba zan saurare shi ba domin ba na son abin da zai takura ki. Insha Allahu zan tattauna da abbanku ni zan nema masa aurenta ko baya so ni zan cika miki alƙawarin da ya ɗaukar miki. Tashi ki tafi Allah ya miki albarka. Ta amsa da amin, ta yi masa sallama ta sauka falon ƙasa, ta amsa Bilal, ta yi wa mama sallama ta wuce gida cike da zulumi a ranta. Tabbas tana son mijinta, tana kuma jin mugun kishinsa. Hakan ne ma ya hana ta yi masa maganar tuntuni. Amma in ta tuno da hadisin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da yake cewa, ka so wa ɗan uwanka musulmi abin da kake so wa kanka, shine yake ƙara mata ƙami da jin za ta iya jihadi, ta yarda Zara ta auri mijinta. Tafe take a hanya tana jin kuna a ranta ga wani ɗacin kishi da yake taso mata tana jin kamar ta koma ta cewa daji ta fasa amma wani bangare na zuciyarta yana hana ta bisa ga ta tana jin cewa tana kan tafarki daidai ne. Aure halas ne kuma Zahra tana son Safwan. Tana ganin babu matsala a hankali shi ma zai so ta. Duk da ta san hakan zai zama abin magana ga mutane saboda Ami da umminta suna zaman kishi sai dai sam Ba ta ganin hakan hujja ce don Zara ta auri Safwan su zaman kishi kamar iyayensu. Hakan ba haramun ba ne, kuka ne ya kwace mata, ta fara wiwi tana yi. yi hankali tashe ta koma gida. Ta yi sa'a ba kowa a falo ta shiga ta wuce ɗakinta ta kwantar da Bilal. Ta faɗa bayi ta ɗauro alwala ta fito ta fara gabatar da sallar nafila. Ta shiga gaya wa Allah neman zaɓinsa. Bayan ta yi haidar ta soma karatun alkur'ani a hankali ta ji zuciyarta ta samu natsuwa, ta kuma ƙara jin ƙarfin gwiwa a kan lamarin da ta kwanto wa kanta. ko ya lamarin zai kaya? Tabbas rayuwar Suhaila ta bambanta da na kowa, ita kuma haka nata zanen kaddara yake ta banta, lamarin babba ne, akwai abin dubawa. Safon tun da ya fita tun safe bai sake waiware gida ba, sai bayan sallar isha'i ko wanka ma a can gidan dadi yayi a sashensa na gidan sale na gidan. Sahal ta kira shi a waya ya fara kirga, amma ya ki saurara ta ya ki saurara ta. Daga ƙarshe ma kashewar ya gaba ɗaya hakan ba karamin ɗaga mata hankali ba, tunda take da shi ba. ba su taɓa samun saɓani ba irin haka. Nan take ciwon kai ya dirar masa. Haka ta wuni cikin zulumi da tashin hankali, ba taɓa zaton zai ɗauki lamarin har haka ba. Sai kuma ta fara tunanin ta yadda za ta shawo kan lamarin domin burinta. Sai kuma ta fara tunanin ta yadda za ta shawo kan lamarin domin burinta bai wuce su samu maslaha da mijinta ba. Ta ma saurare, a nan za mu dakata. Ni ma mu yi ba, nake muku fatan alkhairi. Bismillah.